baka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na sultan sa'ad abubakar da ke a nan unguwar gwiwa locust a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin ne kun watan ramadan yau alhamis sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul anbiya'i jiya mun tsaya aya ta tamanin يو ذا متاشي آية تتبانين دايا ولسليمان ريحا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان ريحا عاطفة تجري بأمره من الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم jiya mun karanta kisa annabi Dawud da annabi Sulaiman da hukuncin da suka yi kuma Allah ya sa daidai da fahimta hukuncin ya kasance ga annabi Sulaiman amma Allah ya ce da annabi dawu da annabi Sulaiman dukkaninsu ya ba su hukunci da annabci Allah ya ci gaba da yabon annabi Dawuda yake cewa sakharna ma Dawuda al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilina muka sauke ma annabi Dawuda manya-manyan duwatsu da kuma tsuntsaye suna tasbihi tare da shi mun kasance masu aikata haka wa allamna sanata lakum muka koya mai silke domin ku lituksi na kummin batikum domin ta kiyaye ku lokacin yakunanku ba al'antum shakirun ko za ku gode wata Allah ya ce mu annabi Dawud da irin bai wanda ya yi mai to da masu biyu aka ambata cikin waccan ayar da aka ce sun yi hukunci Allah ya fahimtar da annabi Sulaiman annabi Sulaiman da annabi Dawud annabi Dawud da annabi Sulaiman bayan Allah ya yabi annabi Dawuda a ayoyin da ke bayan sun yi hukuncin sai Allah ya biyo da yabon annabi Sulaiman da shi ma irin mulkin da ya bashi da irin bai wanda ya yi mai ya Allah ce wa li Sulaiman riha ai wa sakharna ma a Sulaiman li Sulaiman riha ta ya ce wa sakharna ma a Dawud al-jibal nan kuma wawu wawul asaf ce ai wa sakharna li Sulaiman al-jibala shi kuma annabi Sulaiman li Sulaiman riha shi kuma annabi Sulaiman muka sawwace mai iska batan mai karfi tajribi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wannan iskan yana gudu da shi zuwa ga wannan garin da muka yi albarka ciki ne zuwa wannan kasar da muka yi albarka cikin ta ce kasar sham inda ka ji ce kasar da aka yi albarka cikin ta cikin qur'ani to ne kasar sham baitul maqdis sai Allah ce muka sawwake mai iska mai mai karfi tana gudu zuwa kasar da muka yi ma albarka wa kunna bi kulli shay'in alimina mu kasance ga dukkan komai masana muke Allah cikin abin da ya ba annabi Sulaiman shine wannan iska Allah ne ya ga ya mun iska ce mai gudu amma da gura mun irin gudun da take ba cikin suratul saba ya ga ya mun wani Sulaiman ya riha guduwa gudu ha ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه nan da yake tajribi amri tana gudu da umarnin annabi Sulaiman shi ke bata umarni a gudun da ta kai cikin sautar saba ya ce wani Sulaiman riha wa shaharun warawa shahar annabi Sulaiman mun sauke mai iska in ana tafiya da safi in yi fito yana tafiya iskan zai yi gudu na tafiyar wata daya ga dawowa ma gudu na tafiyar wata daya ka harkar ta sauyi ce annabi Sulaiman ko haka aljannu ya kwashi aljannu da tsuntsaye da kowa an tafi zaka gudu ake yi da safe in suka fita iskan yana gudun kamar ana tafiyar wata daya ne da ga dawowa ma kamar ana ta hujjar tahowa wata ɗaya ne a cikin suratul sad Allah ya ce fa sakharna lahu riha tajri bi amrihi sakharna lahu riha tajri bi amrihi Allah ce fasakharna lahu riha muka sawwake ma annabi Sulaimana iska tajri bi amrihi tana gudu da umuni ne ruha'an a hankali can Allah ya ce tafiyar wata ɗaya nan kuma ya ce a hankali malamai suka ce kenan tun da zai annabi Suleiman ya so lokacin da ke so a yi tafiya ta natsuwa ta hankali iska zai tafiya ta natsuwa ta hankali lokacin da annabi Suleiman ke so a yi sauyi zai yi tafiya ta sauyi kuma na Allah ce haifu asab duk inda ya ga dama zaina ce iskan zaina can kuma can Allah ya ce muna ilal ardil lati barakna fiha iskan yana tafiya da shi ne zuwa kasar da muka yi ma albarka nan kuma Allah ya ce ruha'an haitu asaba duk inda annabi Sulaiman ya so malamai suka ce hadawa tsakanin su shine annabi Sulaiman can kasar Sham yake Baitul Maqdis yake don haka in duk haitu asab duk inda ya gada ba, daga Sham inda zai je duk inda ya gada dama iskan zai tafi da shi amma ga dawowa ilal abdul lati baratna fiha zai dawo zuwa kasan nan da muka yi albarka ciki wata in in baitul magdis yake in ya tashi daga nan in makka yake son ya tafi haibu ashab duk inda ga dama zai tafi idan wani wani yake so idan yaman yake so ya tafi haibu ashab duk inda ya ga dama amma ga dawowa ila al-ardh allati barakna biha zai dawo da shi zuwa kasar da yayi ma da yayi ma albarka yanzu in ka kwato kake in ka tashi zuwa wata ranka je Kano wata ranka je Lagos wata ranka je Dubai wata ranka je Makka wata ranka je America duk inda ka gada dama amma dai in dawowa ce za a ce ka dawo ida ka dawo sakkwato in ka je Kano in za a ce ka dawo Sokoto za ka dawo in ka je Lagos in za a ce ka dawo Sokoto za a ce ka dawo Shi ne ilal abin lati fi fiha ga dawowa iska in za a dawo yana dawowa ya kawo shi gida ga tafiya kuma ruha an a saba duk inda annabi Sulaiman yake so ce iskan zai kai shi sai kasance haɗawa tsakanin guda biyu zai fi da cikakken mu'jiza ta Allah game da wannan cikakken mu'jiza da aka ba annabi Sulaiman sannan kuma cikakken iskan yi amfani da ake so ya yi. ba kawai yana zuwa waje ɗaya ba duk inda ya ga ma yana zuwa amma dawowa yana dawowa ne a garin annabi Sulaiman inda gida ne yake sai Allah ya ce wa shayafi ne manya wusu na lahu kuma muka sawwake ma annabi Sulaiman aljannu shaitannun aljannu wusu na lahu masu nutso ga annabi Sulaiman cikin ruwa kawo mai lu'ulu'u da marjani duk abin da yake so cikin cikin ruwa suna shiga ɗan take su kawo ah, wa ya'maluna amalan juna zalika kuma wa'annan shekannu aljannu suna wani aiki wanda ba haka ba suna aikin da ba kawo ba kawo abubuwan da a cikin ruwa ba nutsewa cikin ruwa ba wa kunna lahum hafizina Allah ce mu kiyaye muke da su aikin da suke mun sa aikin da suke yi a cikin suratul sa'ad Allah ya ba mu labari wacce wa shayatin kullu banna'in shayatin kullu banna'in Allah ya gaya muna aikin da suka nan ya ce muna wa min manyan man na lahu cikin nun wanda Allah ya sauke ma annabi Sulaiman akwai masu kutawa cikin ruwa su debo mai sai ce wa ya'maluna amalan duna zalika kuma suna yin wani aikin da ba shiga ruwa ba ashe wani aiki ne ashe gini ne nan cikin sautu sar Allah ke ce muna wa shayatina mun sauke ma annabi Sulaiman shaytanu kulla banna'in duk wani mai gina duk abin da yake so a gina mai cewa cewa zai a gina mai sai ga ni ginu wa da kuma mai nutso cikin ruwa zaka da cikin kasa da cikin sama duk abin da yake so suna yi mai suna a sama ginin da suka mai suna gina mai abuwa da yawa da Allah ya gaya mana cikin suratul saba ya amaluna ma lahu ma yasha amaluna lahu ma yasha ya sha'u min mahariba suna gina mai duk abin da ya ga dama na masallatai da ya ce a gina masallaci nan take sai su gina wata masila da mutum mutumi zai shi a shari'a ta ba hana gina mutum mutumi ba wajifanin kal jawabi suna gina mai akusta wanda suka mafi kududdufi manya-manyan akusta na cin abinci wa kudurin rasiyat kuma suna yi mai manya-manyan tukane da akafe zai tukane na daho abinci zai kuma na tsawa na kwalliya watan duk abin da ya gada ma ya sha in yi umarce su suna aikatawa don haka wani yana nuna irin mu'jiza da aka ba annabi Sulaiman ta aljannu suna mai duk abin da ya gada ma yi tafiya da shi da safe su wanke shi ga dawowa su dawo tare da shi kuma iska ya ɗauke shi ya tafi da shi inda yake so aljannu masu kutawa cikin ruwa duk abin da ya ce a kawo mai a shiga cikin ruwa a kawo mai duk abin da ya ce a gina mai a gina mai don haka wannan sauwake mai da aka yi da aljannu shi da aka sauwake ma wannan don shi hadisi ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum yana sallah sai shaitan ya zo yana wasa yana son ya kare mai sallah sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mace shaitan din a wuya ne sai da harshen shi ya fito ya tafi hannun annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ba don addu'ar da ɗan na sulaimana ya yi ba ya ce rabbi rabbi rabbi wa amili mulkin la annabi sai ce ba don wannan addu'a da annabi Sulaiman yayi ba ce, rabbi kirli Allah ka gafarta min wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ka bani mulki wanda babu wanda zai samu ne bayana bai kamata kowa ya samu bayani na fito mutu annabi Sulaiman babu wani da aka sauwake mai aljannu haka aka sauwake mai duwatsu aka sauwake mai aka mai iska haka sai annabi Sulaiman sai annabi sun ce ba don addu'ar da yayi ba lam tu bi fi tariyatin min sawaril madina da nasa an min sawaril masjid da na sa an kama wannan aljanin an ɗauye shi cikin ginshiki cikin ginshikan madina hatta yi fafa bihi gilmanu ahlul madina har sai yaran madina sun kewaya mai suna ciface ce da dutse to amma in ni haka nan ni ma na kama aljannu na ɗauye su ni ma na kama aljannu na ba su wahala wanda wannan aiki ne da annabi sulaiman kai kuma ya yi addu'a ya ce allah ya ba shi shi kadai don haka allah ya sauwake mai wannan allah ya ba shi iko akan wannan annabawa daban-daban kowa da abin da allah ke sauwake mai ji annabi sulaiman allah ya ba shi mulki na mutane da aljannu da tsuntsaye da iska da duwatsu duk suna kasa ne zaka babu laifi ya samu wani malami yayi kudi wani kuma annabi sai a bashi da talauci annabi sallallahu alaihi wasallam gidan shi na Aisha tace sai wata jinjirin wata ɗaya ya fito jinjirin wata biyu ya fito jinjirin wata uku ya fito wata biyu cikakku kenan ba a ɗora tukunya aka dafa abinci ba sallallahu alaihi wa duk da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ijma'in kowa ya kai annabi Sulaiman zaka wanda Allah ya ba duniya ba yana nuna Allah ya fi so ne sanin sanan ba don Allah ya ba wani duniya ba ne baya so ne domin wannan annabin Allah ne manzon Allah ne kuma Allah ya ba shi wannan mulki kuma Allah ya shi ya kuri. Ya aka mina na Aisha aka ce wata biyu ba aka cikin ya gidan annabi wani kuke ci ce al wa daidai muna cin dabino da ruwa ne su kawai muke ci don haka annabi sallallahu ya yi irin wannan rayuwa kuma bayan an gitta man yana son duniya za a ba shi, in yana son kaza za a ba shi shi ya zabi haka sai da mala'ika ya zo mai mala'ika jibril yana zamne ya ce mi kake so ka zama ah, malikun ah, ah, malikun mursal am mursal kana so ka zan manzo mai mulki kuma kamar yayin annabi Sulaiman ko kana so ka zan annabi manzo sai ce sai ce bal abdul sai shi ya kawo zaɗi ya ce shi bal abdul bal abdul bal abdul sai ce shi bawa yake so ya zama kuma annabi watan ba a shi zakin bawa ba an shi zaka ko ya zama annabi manzo ko kuma ya zama ko kuma ya zama manzo kuma sarki sai zabi sai mala'ika jibina ne ce tawaba kai tawazu sai ya zaɓe yana son ya zama ya zaɓe yana son ya zama bawa sallallahu alaihi wa sallam kuma ya zan bawa wanda ya fi kowane bawa cikin bayan Allah kusanci ga Allah Allah gaba sai ba mu labari annabi ga annabi ayyuba inna ya rabbahu anni masani wa anta arhamur rahimin فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين Allah ya ce labarin annabi na gaba wa ayyuba ka ba su labarin annabi ayyuba idna da rabbahu lokacin da ya kira ubangiji ne anni massani ya ce ya Allah mugun abu ya shafe ni ya Allah rashin lafiya ta same ni wa anta arhamur rahimin kai ne mafi jinkan masu jinkai wata annabi Dawuda annabi Ayyuba an jarabce shi da rashin lafiya mai tsanani a hadisi bai inganta ko shekara nawa ba ne amma wasu malaman tarihi suna cewa shekara sha uku wasu na cewa shekara sha takwas wasu na cewa shekara bakwai da watanni yayi yana cikin tsananin rashin lafiya kuma 'ya'ya ne gaba ɗaya Allah ya amshe suka rasu yana da dukiya mai yawa Allah ya karbe ne yake cewa rabbi massani dhuru anni masani zuru ya ubangiji mugu abu ya shafe ni wasu ce bai yi wannan addu'a ba sai da tsotsa ta dinga cin jiki yi. sai da ta ci harshe ne ya kasance bai iya ambaton Allah sai ce yanzu kan mugu abu ya same ni Allah gani an kame harshe na da nake ambaton Allah ba ne ya ambaton Allah ya Allah ka yi min magani sannan wasu malamai suka ce sai da cutar ta kai ga cewa su kakare da yake kira zuwa ga Allah suka dinga faɗin cewa inda annabin Allah ne inda na kwarai ne da Allah ya yaye mai sai ce ya Allah mugun abu ya same ni wannan abin zai hana mutane suka bi da awata sai Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana sai ce jabna lahu sai muka anshi kira nai faka shafna ma bihi min dhuri muka kuranya abin da gare shi na na rashin lafiya da ya same shi wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahu muka baki iyalan shi da muka anshi wanda suka rasu da irin su tare da su wasu malaman tarihi suna cewa an bashi shi maza guda saba'in aka bashi ƴaƴa mata guda bakwai to Allah ce rahmatan min indina wannan duwan rahama ne daga gare mu da ya kira ya ce arhamu arhamur rahimin wanda ya fi masu rahama rahama wanda ya fi masu tausayi tausayi ka mun bashi wannan rahmatan min indina tausayi ne daga inda muke wa zikra lil abidina kuma wannan abin ambato ne abin lura ne abu ne wanda mutum zai dinga tunawa amma ga masu bauta Allah tunda shi ya kira ya ce al'amara na ga abin da ya same ni kai min magani to mu kuma saboda rahaman mu sai mun ka ansa mai mun ka bashi abin da ya fi wanda ya kubce mai zaka cikin addu'a in ka addu'a kai ta ya arhamar rahimin ya mai tausayin wanda ya fi tausayi ga duk masu tausayi kafin su tausayi ya wanda ya fi masu rahama rahama ya Allah ka ansa min ga halin da ni shiga sai Allah ya ansa ma a nan haka Allah ya gaya muna cikin suwar sultan cewa wa habna lahu ahlahu wa mithlahu ma إذ ربه أني الشيطان وعذاب برجلك مغتسل وشراب له أهلا ومثلا رحمة

ga ruwa nan ka sa kafa ka kawai ka shura ciki zaka samu ruwan da ka wanka da su zaka samu wanda zaka zaka sha ka magani akwai wanda aka ba su a ce ai wanka da shi daidai ne annabi ayyub Allah ya sauka mai da maganin da zai wanka da shi ruwa ya yayi wanka da shi su mai maganin duk kuraje na da suka fito mai washara kuma da wanda ake sha zaka akwai na shafawa akwai na sha haka magani ya tabbata sai Allah ya ce wa habna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahu muka ba shi iyalai ne kamar yadda Allah ya faɗi nan da wasu irin su tamkar su muka ƙara mai Allah ce rahmatan minna rahama daga inda muke wa zikra li ulil albab da kuma abin ambato abin lura abin fadaka ga ma'abuta hankali ana ayan mu ta cikin suratul anbiya Allah ya ce wa zikra lil abidina da abin ambato da abin lura ga masu bauta Allah wasu malamai suka hada wannan suka ce idan mutum ya bar wasiya ya ce ga dukiya ta nan a ba wanda ya fi kowa hankali inda ya rasu ina da miliyan uku dama miliyan ɗaya ya kake da wasiya ɗaya bisa uku ya ce ga miliyan ɗaya nan a shiga garin nan a riba ga duk wanda ya fi hankali a bashi ya aka ji aka samu wanda ya fi kowa bauta Allah aka bashi an yi daidai wata wanda ya fi kowa bauta Allah shi ya fi kowa hankali don nan cikin suratul cikin suratul anbiya Allah ya ce muna wa zikra lil abidina wannan abin da muka wa wa habna lahu alahu wa mislahun mahum rahmatan min indina wa zikra lil abidina muka ba annabi ayuba iyalai ne da tamkasu tare da su tausayi ne daga inda muke kuma abin ambato ne abin lura ne ga masu bauta Allah a can kuma cikin suratul sad sai Allah ce wa habna lahu alahu wa mislahun mahum rahmatan minna wa zikra li ulil albab muka bashi iyalai tamkasu tare da su rahama da tausayi da inda muke da kuma abin ambato abin lura ga ma'abuta hankali zaka mai bauta Allah shi ne mai hankali duk wanda fika bauta Allah ya fika hankali zaka wayna ayoyin guda biyu na hada su nuna cewa bauta Allah ita ce hankali duk wanda ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma inma yatadhakkaru ka tunawa su yi bauta Allah su san cewa abinda muka sauka san maka daga ubangijinka abu man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika haqqu kaman huwa ama wanda bai da hankali ana ce makaho ana ce mai bai da hankali ana ce mai wanda bai bauta Allah ana ce mai wanda bai bi Allah ba wannan mutaradifat ne wanda ayoyin Qur'ani suka zo da shi annabi na gaba da Allah ya bamu labari yace wa zannuni wa isma'ila wa idrisa wa al-kifl kullum الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلم الظلمات Allah ce abu na gaba wa Isma'ila wa Idrisa da annabi Isma'ila wanda yake ɗa ne ga annabi Ibrahim mun faɗo tun wancan lokacin annabi Isma'ila shine mahaifin Larabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ta gefen shi ya fito hadisi ya zo wanda malamai na magana kan shi annabi sun sai ce anabnu zabihaini ni ne dan guda biyu da aka yanke ni ne dan mahaifin shi da aka so a yanke aka yi koyiya sannan kuma annabi Isma'il da annabi Ibrahim Allah ya umurce shi ya yanke shi zaka annabi Isma'il shine baban Laraba kamar da muka bayani annabi Isaac shine baban Yahudawa wa Idrisa da annabi Idris wanda yake annabi Idris ya zo ne kai annabi Nuhu ba manzo bane amma annabi ne dan uwan annabi Nuhu ne wa zalkifli da zalkifli wasu malamai suka ce shine annabi iliyas shi ake ce mazalkifli kullum min as-sabirina waannan dukkanin su masu haƙuri ne watan bayan Allah ya kawo kisa ayyub annabi ayyub da haƙoƙin da yayi sai kawo su annabawa guda uku da ya tabbatar ma dukkanin su masu haƙuri ne haka miye miye sakamakon mai haƙuri wa dakhalnahum fi rahmatina su ma sai muka shigar da su cikin rahaman mu kamar yadda muka ci Allah ya bashi ya ce rahmatan min indina wa rahmatan minna rahama da gare mu to su ma wayannan tunda masu haƙuri ne wa adkhalnahum fi rahmatina mun shigar da su cikin rahaman mu don haka tun mutumin da yake hakuri ya lazanci hakuri abin da ya samu ya samu tausayi daga Allah idan wata musiba take samun ka kai ta hakuri abin da hakuri shine kakka kai ƙara Allah kakka je kai abin da kuma bai dace ba misali Allah ya ya ɗora maka talauci kai ka je a same ka gidan wani kana kai ƙara cewa yau ban babu komai gidana yau ba tashi da komai ba wannan kana ta kai ƙara Allah kamar kana cewa Allah bai yi min ba kai alhaji wani kai min wani kai min wannan haƙuri ne in baka yi haka ba na biyu kuma ba kauce ma hanyar Allah ba ka shiga sata ka shiga fashi da makami ka shiga wasu hanyoyi da ba su da kyawu ka shiga wajen bokaye wajen nema duk wanda ya haƙuri ya ki haka to Allah zai tausaya mai daga baya Allah ubangiji zai ba shi rahama don Allah ya kira masu rahama ya ce kullum minas sabiri na kira masu tausayi masu haƙuri ya ce da annabi Isma'ila da annabi Idris da annabi Ilyas ne zulkifli kullum minas sabiri dukkanin su masu haƙuri ne don haka muka yi musu sakamako wa adkhalnahum fi rahmatina muka shigar da su cikin rahaman mu innahum minas salihin lalle suna cikin bayin Allah managarta bayin Allah na kirki annabi na gaba Allah subhanahu wataala ce nuni da kuma ma'abuci kifi shine annabi Yunus in zahaba mughadiban lokacin da ya tafi yana fushi da mutane ne domin ya yi musu umarni su bi umarnin Allah sun kibi ya umarnin Allah fa zanna fa zanna Allah na kadira alaihi sai ya yi tsammanin ba za mu kuntata mai ba ba za mu tauye mai ba ba za mu wahalar da shi ba yan ce kadara ana nufin an kutunta ma mutum an tawaye mai game da Allah ya ce Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah ke shimfida arziki ga wanda ya ga dama kuma shi ka tawaye ma wanda ya ga dama kuma Allah ya ce liyunfik du sa'atin min sa'atihi sai ce wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah wanda aka yalwa ya ciyar wanda kuma aka tawaye ma arziki ne ya ciyar daga abin da Allah ya arzuta bai don haka nan Allah na kadira alai ba wai ba za mu samu damar kama shi bane annabin Allah ba zai gudu bai tsammani Allah ba zai kama shi ba kuma shi a tunanin ai ba laifi yayi ba Allah ya aiko shi ya zo yawa mutane wa'azi ya zo yawa mutane wa'azi ya kira su zuwa ga bautar Allah ba su yi ba sai ya yi fushi da su sai ya tafi fa banna Allah na kadira alai yayi tsammanin ba za mu kama shi ba ba za mu bai tsammanin ba za mu kutanta kuntata mai ba ba za mu tawaye shi ba domin mai domin shi bai tsammanin yi laifi ba amma sai muka sa cikin cikin kifi fana da fi mati sai ya kira mu yana cikin dubbai ga duhun dare ga duhun gulbi teku da ya fada ciki ga dubin cikin kifi Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin addu'ar da ya shi ne la ilaha illa anta babu abin da ya cincinta abota mu da gaskiya Allah sai kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka in inni kuntu minaz zalimina lalle ni ina na kasance cikin azzalumai duk wanda ya shiga cikin wannan ba ta annabi annabi Yunus sai bace duk wanda ya shiga cikin matsala duk ina annabawan da Allah ke gaya muna za mu ji tun ƙarshen mi zai cewa duk da yake ko wani annabi ga matsalar da ya shiga kuma ga irin addu'ar da ya shiga an kamai da Allah yayi Allah zai ga mana ba ke bane ga annabawan bane haka duk mu'min ne haka Allah yake musu don haka sai yayi wannan addu'a sai Allah ce jabna lahu sai muka ansa وكذلك ننجي المؤمنين Allah ce fastajabna lahu sai muka karba mai wa najjaynahu min al-ghammi muka tartar da shi cikin bakin cikin da ya shiga na cikin shiga cikin cikin kibi wa kazalika nunjil mu'minin haka muka tsartar da duk ne ba shi ne ba duk mu'mini da ya shiga cikin damuwa ya karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya koma ga Allah ya gane yayi kuskure haka Allah yake tsartar da shi Allah ya ba mu labari cikin suratul safat kissa gaba ɗaya ta annabi Yunus da aka yi wa inna yunus lamina al-mursalin إذ أبق إلى الفلك المشهور فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه annabi Yunus suna da abin mamaki da abin ɗaukar darasi ciki abin da ke da cewa Allah shi ka yi kuma Allah shi ke shirya mutane. ya auku annabi Yunus Allah ya aiko inda mutane. Ya zo yana musu wa'azi yana musu wa'azi yana kiran suka kiya sai ce musu Allah zai saukuta muku azaba bayan kwana uku. To amma da ya gaya musu haka sai ya tafiya ke bai tsaya ba shi ne Allah ce wa inna Yunus laminal mursalin hakika annabi Yunus yana cikin manzanni iz abaka ya ce a bakal abdu kamar bawa ya yi tafiya ba da izinin shugaba ne ba ba Allah ya ce ya bar garin ba kawai dai ya roki Allah ya sauka musu azaba bayan kwana uku kuma an same za a sauka musu azaba to amma sai ka ta kuye dinga musu da'awa zuwa kwana uku ko za su ansa sai a baka sai ya tafiya ce ba da izinin Allah ba ilal fulkil mashhun ya hau wani jirgin ruwa wanda ke cike da kaya ana tafiya fasahama ya kai koyya jirgin ruwa ya kawo ya nutse ana yana son ya nutse zaka dole dole ta fitar da mutum daya aka yi ƙuri'a ta daya ta fada ga annabi Yunus suka ce wannan mutumin kirki ne ba bannan shi aka koma ta biyu ta fada gare shi aka koma ta uku ta fada gare shi babu yadda za a yi Allah ce fa kana min al mudhadina ya kasance cikin wannan ya fadi koya shi ya fadi koya don haka dole suka suka jefa cikin ruwa ana jefa cikin ruwa fal taqamahu al hutu, sai babban kifi ya hade shi wa huwa mulim yana wanda aka zargi don mi kabbar inda Allah inda Allah ya ce ka tsaya kai musu da'awa ba Allah ya ce kai ka baro ba sai Allah ce falaula annahu kana min almusabbihina kun ga wacce ayar ta wuce Allah ya gaya mana me yace fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin sai tai sai Allah ce falaula annahu kana min almusabbihina ba don ya kasance cikin masu tasbihi ba kana dinnan malamai wasu malamai suka ce ya kasance tun kafin ya shiga cikin ruwa yana tasbihi Abin da yake ko da yaushe yana ta tasbih yana ta ambaton Allah da ya shiga cikin cikin kifi ya dinga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai mala'iku suka ce ma Allah ya Allah ga wani sauti can mun jiya na wanda ya saba ambatonka a waje amma mun ji sautin yana cikin matsala sai Allah ce musu ai annabi Yunus ne ga ya shiga cikin cikin kifi sai suka ce ya Allah ka ansa mai sai Allah ya ce walaula annahu kana kana fi'lu madin ba canza kafin ya shiga cikin ruwa ba kana minal musabbihina ya kasance cikin masu tasbihi lalabita fi batnihi ila yi ba da nan zai zauna wa har da za a tashi kiyama wannan shi yake nuna muna ya kamata lokacin da muke cikin yalwa mu dinga ambaton Allah mu dinga kiran Allah in mun shiga matsala muka yi addu'a sai a karba ina fata mun fahimta ko shine annabi ya ce ta'arraf ila Allah sirra khair ya'rifuka fi shidda ka nuna sanin Allah lokacin Allah lokacin da kake cikin yalwa sai Allah ya nuna ma sanin ka shiga cikin matsala ai akwai wani cikin Qur'ani da Allah ya ba mu labari shi ma ya shiga cikin irin matsalar da annabi Yunus ya shiga kuma yayi addu'a irin ta annabi Yunus amma ka kika ba mai don da bai addu'a shine Fir'auna fir'auna da ya shiga cikin ruwa shi ma kamar yadda annabi yunus cikin ruwa ya shiga ko sai ya yi addu'a irin ta annabi yunus sai annabi حتى fir'aun ya shiga cikin ruwa ko hatta idan adraka hulgaraku Allah ya ce har sai da nutsewa ta cin mai qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila yace na yi imani ba abin da ya cincinta a abota mu da gaskiya kamar shi ma annabi yunusa cewa la ilaha illa anta duk da ne kawai karshe ne kowa da abin da ya rufe la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila domin ka gane wani wa ana minal muslimin yau fir'aun ya musulunta fir'aun ya musulunta yasa ba Allah cewa yayi ba Allah ba cewa wai addu'ar shi bata yi ba ce mai al'ana yanzu su Fir'auna yanzu zaka musulunta <laughs> za ka kai da kai baka da irin Fir'auna wanda baka san Allah ba sai kan da sai ka shiga matsala if you only know God when you are in trouble you are in trouble in baka san Allah ba sai da ka shiga matsala to kullum cikin matsala kake Fir'auna da Annabi Yunus kowa ya shiga cikin matsala kuma kowa ya kira Allah da babban addu'a da kai mai la ilaha illa anta la ilaha illa allazi amana bihi banu sa mafi girma addu'a amma annabi Yunus sai Allah ya ce mai walaula annahu kana min almusabbihin ba walaula annahu kana min ba dan ya kasance tunda yana ambaton Allah ba lala bisa fi batanihi ila yawmi yub'athuna dan zai tabbata har lokacin da za ta da kiyama shi ma fir'auna da ya irin ta la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il wa ana min dalla ke mai al'ana yau kan musulunta yau an kasan Allah zaka baya amfani kakka bari sai lokacin da ka shiga matsala sai ka sai ka dinga sai ka dinga kiran Allah kana kira Allah wani don shi annabi ya ce muna ta'arraf ila Allah fi rakhai ya'rifuka fi shidda ka san Allah lokacin da kake cikin yalwa in ka shiga cikin tsanani sai Allah ya sanka sai Allah ya nuna maka sani don haka kai da kake lafiya lau yanzu yanzu ya kamata ka dinga ambaton Allah kana kiran Allah kana kuma ga Allah ba sai ka shiga rashin lafiya ba ka dinga wayo Allah kamata ya tun yanzu ka dinga ya Allah ya subhanallah in ka shiga cikin rashin lafiya ka ce wayo Allah sai mala ku ce ga wani kocan mun ji da ina subhanallah za kuma wayo Allah akwai matsala sai a gane mu yakka sai mala'iku su gane mu yakka sai su sai su ansa maka tun lokacin da ana zamle lafiya tsakanin mata da miji ake sa ka sunna tv a kalla a sa afirka tv a kalla a sa kaza ba fina-finai aka farawa da su ba babu ruwanku da mallar ta shiga matsala a dinga buga ma mallar akwai aure ko babu aure babu shi kawai babu shi <laughs> in lokacin da ya kamata ku san Allah tun farko ya kamata ku san Allah da kun shiga matsala sai Allah ya nuna muku sani sai auren ku ya gyaru lokacin da kana da kudi kana zuwa kaza kana zuwa kaza lokacin ya kamata ka san Allah in sun kare sai Allah ya san ka ya zan baka cikin damuwa baka cikin matsala baka cikin baka cikin talauci ba ba ba ka cikin masu kashe kansu ba don haka ta'arraf ila Allah tira kha'i ya rubuka fi shidda annabi ya hade muna wannan labaran annabin annabi Yunus da labarin Fir'auna sai ya ga mu ne da ake yi ka nemi sanin Allah lokacin da kake cikin yalwa in ka shiga cikin tsanani sai Allah ya nuna maka sani sai Allah Allah ya mu labarin mutane ne kun ga mutane ne da yadda su ko shi ya ce su yi imani sun yi imani Don haka ya ce za a sauka sun musu azaba bayan kwana ku sai ku shi da su ya tafiya ta yana tafiya a sheshi fushin da ya yi? to ba haka ya kamata ya yi ba kamata ya bari sai da umarnin Allah game da sauran annabawa haka suke annabi nuhu bai mutane ne addu'a ba sai da aka ce lan yu'mina min qaumika illa man qad amana yanzu babu mai koma imani shi ba a tabbata bai ba su imani ba to haka kamar Allah ya ce mana annabi Yunus yayi gaggawa da ya tafi su kuma da su gane annabiyan Allah ne bayan ya tafi sai shi ya yi musu wa'azi ba su jiya ba sai ya gane cewa su gane annabi ne kawai sai suka zo suka tuba suka ta tuba ka in kwana uku su yi Allah ya bamu labari cikin suratu Yunus yace laula kana qaryatun amanat fa nafaha imanuha ba ta samun wata alƙarya ta yi imani ba bayan za a sauka mata azaba imanin ta yi mata amfani illa qauma yunusa face mutane annabi yunus lamma amanu lokacin suka suka imani shi ta cikin cikin kifi su kuma sun yi imani sai Allah ya taka shafna anhum azabar khizi sai muka koyi musu azabar kasati da zamu sauka san musu wa fil hayati dunya anan duniya wa matta'nahum ila hin muka jiyar da su dadi zuwa wani lokaci kun ganin Allah ya tabbatar da shi ke da shiriya. kamar da Allah ke cewa annabi innaka la tahdi man ahbabta kai ba za ka iya shirya wanda ka gada ma ba shi annabin Allah ne ya ka yayi musu wa'azi ba su ja ba yayi fushi da su yayi addu'a ayi musu azaba ya tafi bayan ya tafi sai Allah ya shiryar da su shi kuma sai Allah ya kai cikin azaba sai Allah ya cikin cikin kibi domin Allah ya nuna shi kai ko da yaushe haka ake so don shi Allah yake so annabi sallallahu alaihi ya hakuri kai ya kasance fasdiqa wala takun ka sahibul hut idnada kakkazan irin sahibul ot. kan ka zan ah, eh, fasu da hukumi rabbika wala ta kun ka sahibul huti kai kai hakuri kai da hukunci ubangiji kai hakuri da mutanen makka kan ka zan ka sahibul huti kama ma'abuci kifi shi ne annabi yunus amma annabi yunus annabin Allah ne manzon Allah ne mutumin kirki ne sha annabi ya ce la yakul ahadukum inni haihu min yunus ibn matta kada ta yanku ya ce ni na fi yunus ibn matta domin Allah ya ji wannan abin ah, mutum ya ji wannan abin da Allah ya bada labari kurewa shi kai mai wa'azi kai mai da'awa kada ka rudu ka ce wallahi Allah ba zai gafarta muku ba wallahi Allah ba zai wa mutane ba kai bane ke gafartawa Allah ke gafartawa arhamur rahimin ne don haka wani mutum kamar da tabbatar cewa hadisi ingantacce na mutane wa'azi ya ce ma wani wallahi Allah ba zai gafarta mai ba sai Allah ya ce waye kai da zaka yi magana da yawuna na gafarta mai kai na lalata ayyukanka ba a wa Allah haka da ya wuce ta ɗaya da ya wuce na buga na rubuta wani labari a facebook wani labarin da ya karye mini zuciya wani babban malami da aka yi to muka lakta da shi a abuja dr salah dr muhammad salah a ɗan egypt ne ina zaune da babban santa a america in ka ji labarun shi za su karye ba za ka zama kawai allah ke yin abubuwa ya ce ana kawo mai mutane da sauki yake musuluntar da su ya ce wata yana cikin egypt cikin labarin da ke bani ya ce yana cikin egypt kawai wani ɗan tasiri ya ce bai ya buga mai waya ya ce shek ina kake ya ce gane waje kaza saboda ganin ya yi ya ce tv ya fito ya fito a misir a tv a egypt yana wani ya ce ya kamata ya samu wani ba musulmi a yi musu da'awa allah zai shiryar da su allah ya ce ya yi wa'azi ne kawai na magana ya yana zaune bayan ya gama wa'azi kawai sai wani kira shi ɗan tasiri ya ce kana yi da ya ce ga wasu kayayyar na da cikin mota ta tasiri bai kai musu wa'azi su musulunta <laughs> ya ce kama abin wasa ya amerika ne ya ce kawo wa yana gwada musu Allah sai suka musulunta kawai kuma kuma suka tsaya na sai suka karatu a Egypt kayan su koma su da sun zo yawon shakatawa ne ya ce mai haka ce tun lokacin da aka kawo mini tun lokacin da aka kawo mini a mutane su musulunta da na gaya musu da baki nan take sai su fahimta sai su musulunta ya ce wata da aka kawo wata mata evangelist ce ya ce ana kawo ta muna fara magana da ita sai gane wannan ta sa abin da take muna magana da ita ma fi ni karfin hujja ta fi ni karfin dalili ta ni kaza ta ni kaza yace kawai sai ni yanke tsammanin ba za ta musulunta ba yace nan take sai ni gano cewa na fada gaga da kaina ne ganin nika ina da baki na iya magana na iya kaza yace nan take wai sai ni fara istighfari ni fara tuba ga Allah ina gane cewa na yi kuskure yace ina la haula wala quwwata illa billah yace bayan na kare nika je sunanta Emma nace mata Emma tace what ya ce taimin wani wat irin ni kake cira na ya ci gaba da gaya mata ya ci gaba da ya ce cikin minti bai nan take sai ta musulunta kaga Allah ya nuna mai ba kai bane ka duba ga Allah ka nuna kai ba ba kai bane yace sun ta take ta musulunta yace yace wata ran baya an yi watanni yana masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tunanin da ke zo mutum mai sallah yana cikin sallah ya je umra sai ke tunanin ko ina take yace ni ga muku wani abin da ga mini da inda wasu ke gaya ma mu biyu uku haka mu zanta da shi haka wajen ci abinci ne ya ce ina gaya muku wannan ba dole ku yadda da ni ba ya ce ba dole ku yadda da ni ba ya ce wallahi haka haka ya ce ina zama cikin masallaci annabi na je umra ina ke kawai tunanin da ke zama mai sallah sai zo min ko ina wannan baiwa Allah ko ta kyautata musulunci ta ko ta yi kaza ko ta yi kaza ya ce ina gama sallah sai ga waya ta zo ina doka ita ce ta kira ta ce mene ai karatu an tara musulunci lafiya wani gaya mata ina madina ta ce mina ne an madina ya ce ne mata bayani Kin ji kin ji ta ce ita ma wata ran za ta zo to ni wannan kissa take koya muna kada ka kada ka dogara ga dubara kanka da iyawar kanka wannan shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah babu dubara babu karfi sai ga Allah Kullum lokacin kira da muhadara aka ce in yi muhadara in ni rena abu nake a wannan zai yi kaza kaza ina farawa sai in kage sai in niya sai in manta hadisin da ni sani sai in manta ayatin da ni sani an ga yace wani wuri ne <laughs> shedan ko zai da yake kitta mutane an gayyace wani wani gari cikin Najeriya an gayyace zai yi muhadara sai a gayyace da wasu mallamai duk da sanannu ne kawai sai shi ya nuna min cewa ai za ka yi muhadara mai kyau karka damu kawai topic din ma ban diba ba kawai za ka yi ni zo ni tsaya wallahi tambayar da aka yi min ta farko tambaya ce wadda na sha ansa ta ko da yaushe na sha ansa ta nan take sai kawai ni rude kawai sai nufa wani abu daban wanda ba haka ba tambaya ce da nayi ta karantar da ita nayi ta ansa ta nayi ta faɗinta. kawai sai nufa wani abu sai cikin wayannan da shaitan ya nuna min cewa kai za ka yi muhadara talbisu sai ce Dr. Jabir ah, ba haka bane a kaza kaza kaza ne ya gyara min gyara wadda kawai da ya gyara min na san haka ne kamar in ce yau juma'a sai ku ce yau alhamis kun ga babu magana musu ko gare ko sai kawai daga gacewa don namu zai ni ma sai da koma ta la haula wala quwwata ni ta istighfari ni ta istighfari dama an gayyace in yi lakcan ne gobe zai lakcan wannan kawai zaka ce to Allah ta zo tun daga ba shi dai bane da shi da manyan malamai mai malamai ku zo ku zauna mu ku ne ku zo ku zauna sai mutane su samu dama yau su yi tambaya wajen tambayar sai Allah ya nuna min cewa komai baka sani ba kai ne ajhalul jahilina duk da wannan tambayar da kake taba mutane fatawa kake ta karanta wannan hadisin kake ta karanta ra'ayi ne na Ibn Taymiyyah da Ibn Hazm kake ta gaya mutane da Ibn Taymiyyah da Ibn Hazm su da wannan ra'ayi kaza kaza kaza kaza kaza yau sai ni hude kawai sai ni shi ne aza ga wata matsala da ba da ba ita bace to daga baya da ga haka sai ta istighfari gobe da aka yi kuma sai Allah ya banta saboda ta la haula wala quwwata illa billah dama na ce da niyyar cewa da zai cewa sai na tafi yau in yi isa garin da gobe in ji ba, in yi research lecture da zan yi sai to na babu research da zan yi tunda wacce ai na santa a jin rude za ku na yi research zu rudewa zan yi research na kawai la'ana wa wala wata illa billah ce babu ta research tabbata da su rude su sai haka ba haka research wace ta lokacin da ka san nuna ruwa shi ta yanzu kuma haka yake shi ta sai nuna maka kafi kowa a ah, ai su kasa matsala da ran da ka cika iya to da nan ka fara kasa don shi kisan nan da ake basuwa ta ko Saleh ko Abdullahi ɗaya daga cikin iyan Imam Ahmad yace lokacin da ya zo rasuwa ina zamanin Abdullahi ne shi ya wajen cikin misalin yace lokacin da Imam Ahmad ya zo rasuwa Imam Ahlus Sunna babba wanda nake ji shine kaza shine kaza shine kaza yace kawai sai ni zo yana ce mai ya abi kun la ilaha illallah kace la ilaha illallah ya babana ya dinga la ba'd la ba'd yace sai ni ji tsoro ni rudu ni ji tsoro ni rude cewa wannan yake ma ahlus sunnati wal jamaa wanda yawa musulunci aiki kaza wanda ya sha wahala saboda Allah wanda ya guji duniya ya zo rasu ana ce mai la ilaha illallah ce ala la ba'du kamar da wanda bai imani yake cewa ba yace nan take sai farfado sai ce ya abaci ya baba na ga abin da yake ce maka ce la ilaha illallah kana la sai ce ai ba kai nake saurare ba lokacin da kike cewa ka shedan ne yazo yana ce min daka su Ahmad yanzu an kere min ko yanzu har ka yi rayuwa ka kaza ka mutuwa na yi bika da dadi ka ki karba na bika da wahala ka ki karba har yanzu ka kere min ko ina yake ce mai adu har yanzu ban kere ma ba har yanzu ban kere ma sai na raina ya fita na ga na fita ina mai mumini sannan na kere ma za kada mu yadda da shedan shedan kullun zai zo ya rude ka kullun zai zo ya rude ka cikin hanyoyin da Ibn Qayyim ya kawo na shedan shedan hanyoyin da yake bin mutum guda bakwai ko takwas ta farko zai sa kai shirka da Allah ya zo ce ka zan ci ga gunki ka bauta mai kadin ga zuwa Allah na an ce uku ne ba matsala ka fita musulunci addini nan kaza ya ta samu maka shakka in ka kiya sai ce cikin musulunci to sai ka shekawa ta ba bid'a to ga bid'a mana kai bid'a ai bid'a ga kaza kaza in ka kiya sai zo mana ka bada ga manya manyan zunubai irin su zina da shan giya tunda baka bid'a kai ne kwarin kake in kai ai da bai da bayan da ke bid'a kama mai kaba'in. zaka ka zo kai in ka kiya sai ya zo maka da sagayar kananan kananan zunubai to wannan dan karami ne Allah ya ce illal lama ba ce kananan kananan zunubai in ta shiri muka ba ai eh, ma ta wani anu ki dai ya je maka wa'azi sai ya ce maka ai kan ban manyan manyan kananan za a yafe ma in baka yadda ba sai ya je step na gaba sai ya shigar da kai da abinda aka fiya aka abin da ya fi sai ce kaje kana so kai karatun Qur'ani ce da karatun Qur'ani sai ka zauna kana salati ko kana istighfari ya hana maka yi in duk kake kai babban sai zo ya ce ka ko bayan Allah na bare kaji kowa yanzu ko <laughs> eh, shi ne level da kashe da kai ka in eh, kai da karu eh lalle yanzu alhamdulillah ibada ɗaya da kai bauta Allah mu ne ahalin Allah mu ne na kwarai mu ne fauka mu kai kowa shi ne ya rushe wa'annan abubuwan duka domin shi baya kwana kullum haka yake zama sai Allah ya ce ba don annabi Yunus mu koma ba don annabi Yunus yana kira Allah ba a cikin wannan ciki ya kasance yana kira Allah yana tasbihi kafin ya shiga ba la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun sai Allah ya ce fa a bil ara'i wa huwa sakim sai muka hito da shi a waje yana mai rashin lafiya wa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin sai muka fi san mai bishiya ta yake magani ce domin ta mai maganin rashin lafiyar da yake da ita da Allah ce wa arsalnahu ila ake alfin aw yazidun muka aika shi ga mutum dubu ɗari ko abin da ya fi na taɓa cin kyauta a 1999 da wannan aya na wani quiz ne aka yi a Madina aka tambaya aka ce wace namba ta zo wadda ta fi kowace yawa a cikin Alƙur'ani? ita ce wannan da ata alfin dubu ɗari cikin bayani ba ambaci miliyan ba ba ambaci dubu ɗari biyu ba a ambaci ɗaya qul huwallahu ahad an taqumu lillahi masna wa furada aya fankihu ma sabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a an ambaci mobi da yawa fatilka asharatun kamila sabatun idza rajatum an ambaci bobi amma mafi girman nan da aka ambata shine dubu ɗari shi ce wannan cikin wannan aya Allah ce wa arsalnahu ila ati alfin aw yazidun muka aika shi zuwa mutum dubu dari ko kuma mutanen da suka fi dubu dari. kun ga ta inda annabi sallallahu alaihi fi sauran al'umma ko mutanen takwata na zuwa game da suka yi imani da annabi sun fi dubu dari ko amma shi annabi Yunus manzo Allah ne zuwa mutum dubu dari ko abin da fi dubu dari aka aika shi Allah ya kare yadda da annabi Yunus da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare musu salati nan za mu dakata abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu sai akwai tambayi da muke haska ina cike aure kuma ta hana da ɗaukun mutane eh. sun ranar da ya fi da wanda wanda ne wannan dan baby kike aure masha Allah ya ce mahaifiya kisa ce ba dawo ta hana mai dawo kina bai isa auren ba da haka aka ya auren abinda nake bada shawara a nemi sulhu a nemi wa mahaifiyar tashi magana a nemi gyarawa akwai abinda ake ce ma ilahi ila'i sai kin yi sai an kike shi kara kotu da kotu ya yi mai magana an ce dawo inda kike in bai dawo ba za a fara kidan ya wata hudu ko shekara goma ya yi ba kike shi kotu ba kidan yawa da su da ranta kike kai kotu ko kikkakin da wasu masu sulhu ko wanda su muku hukunci daga nan za a shi wata hudu in ya dawo akwai aure in bai dawo ba sannan a kashe aure don haka yanzu jiba sulhun kila ke ce bakewa mahaifiya ta daidai kila auren tun da farko ya yi shi ba da yadda mahaifiyar shi ba kila kaza kila kaza don haka wannan ba fatawa yake bukata ba yana bukata ku je ku yi sulhu tsakanin ku Allah daidaita tsakanin ku wallahu a'lam. Wannan yana tambaya ce, eh, ba ya halarci saurara ya shi ma ya halarci ba saurara ne ba shi ma ya karanta ya halarci Allah wa alam wai kana wasu malamai suna cewa baya yi mai haila na yi shi na iya doke maka ne bai doke maka ne ba amma dai kawai mafi inganci babu abin da ke hana annabi sassan daga ambaton Allah babu abin da ke kare annabi daga ambaton Allah da aka zai iya yi wallahu alam a bayyane ko a abin da ya fi shi ne wanda zai fi sa ka tsoron Allah zai fi sa ka yake dabbobi da haka karatun Qur'ani ana yi ne bayyane ana yi ne a sarce in kai a sarce wanda ya ji zai samu lada in kai bayyane wanda ya ji zai samu lada da haka bayyana shi zai fi zai fi asirta shi wallahu a'lam kuma za ka fi hidda harufa yadda ya kamata wannan halatta ne karatun Qur'ani a waya na a kuma fada saurara E yana halatta ka yi waya ba ba bane sai da alwala ke ɗaukar waya ko akwai qur'ani ciki don shi waya ko akwai qur'ani ciki ana shiga da ita wai saboda me saboda qur'ani dai ba buka qur'ani aka yi ba saboda kamar wanda a cikin kai ne ko alaran bai har da ci qur'ani yana shiga wai ba cewa ya riga ya har da shi kenan da shi da makewayi bai shiga saboda me saboda in ka fashe kan alaran ma ba za ka ga qur'anin ba haka waya in ka fashe ta ba ka ganin qur'ani dukkanin shi ga memory yake ga memory mutum ko memory waya da haka ba na gaskiya hakikatan bane ana shiga da shi mace waya na rika waya ko babu alwala wallahu alam insha Allah mu innan mu ne mu'mine insha Allah insha Allah mutum bai cewa bai cewa mu'mini ne sai ya ce insha Allah wannan kaida ne saboda wasu sun sun ce mumin ne muke Allah ku dakata qalatil arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna musulmi ne baya halatta kace ni musulmi nike insha Allah baya halatta sai kace ni musulmi nike, kada insha Allah babu wani shakka kai musulmi kake amma mumini sai kace ni mumini nike, insha Allah haka nan mu ne muminai insha Allah na har eh, yi bayan da sauran yayin da ke biyan bashin da ke wanda ake biyan farilla umuman yana iya yin nafila kafin ya biya farilla ba laifi bane ana biyan ka azumi goma sai ka yi wani azumi ya kasance baka same su ba arfa ya zo sai ka yi azumin arfa sai ka yi azumin ashura sai ka yi irin wa'annan azumin yana halarta Ka yi kafin ka biya za ka yi da ka sallar farilla kana iya ta nafila kuma kana nan kana biya amma ka yi kusuri ka tawaye wajen biya da sunan cewa ka yi nafila ana biyar ka bashi kana iya sadaka wallahu alam eh ya kamata mutum ya tasbihi duk sujuda ne mata tasbihi wallahu alam idan mutum ya samu wata a kai wani sallah sannan ba sallah magariba bayan mai ya sallah ne sallah sai na tashi na kawo wata ɗaya tare da karanta fatiha da sura mai na zauna ne ba ta sai na tashi na kara kawo wata ɗaya da karatun fatiha na zauna ne ba ta na hanjimi ya yi fatiha ko ta hiya ya yi eh, ta hiya eh, mm. ya yi daidai malam ko kuma duka kasa a biyu sa mai tun da na lokaci an sa mai an sa mai yanzu cewa yadda ya yi kawai kace mai ya yi ko bai yi ba yadda ya yi ne na karshe ta ukun ta karshe ke ta ukun ta karshe za ka da ya yi eh, ya yi to ya to masha Allah <laughs> kawai riga idan suna nan ba da asarin wayannan tambayoyi domin mun shaye su da su mun yi su a littafi rubuce mun yi su da su a cikin bulugul marab mun yi su da su a cikin sahih muslim mun yi su da su a cikin littafai da yawa so da kadan kadan haka su ma wutar za su iya wutar sai ka bashi da sauki ka ce mai tashi tare kuma wasu su kuma ga iyawa sosai muna gani masha Allah da barakallah Allah ya tsara ma imani wata mata ce wadda ta kasance ba ta son kungiyar da ta taimaka mata wato lokacin girke-girke malam ya halatta bane ko ta taimaka mata na ta yi daɗi ya yi ko a ce ta iya ta iya kawai ya halatta ta gada ba ta taimaka mata a bukiyar zaman ta kishiyar ta take rishi ko ai ba bai san kishiyar ta yi shi ta kama mata in ta gada ma ta taimaka ta kama mata safiya matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin annabi sallallahu alaihi na cikin rashin lafiya rasuwa mata ne suke wai suna jinya ta yi ta ce wallahi inni wajidtu anna alladhi bika bi wallahi manzo Allah na so a ce wannan rashin lafiyar gare yake sai suka hasala suka riga hararta ga ta iya baki za ta anshi miji sai annabi ya ce wallahi inna la sadika wallahi da gaske take wata Allah ya tsare da gaske ke me yasa rika muku wannan suke shoyi na ba ba su ita tahiyya magana nana Aisha annabi na dakin ta zaune yana cikin dakin ta sai aka yi bako babu abinci sai aka kawo abinci da wani wuri ana kwankwasawa da sake ɗaya daga cikin masu mai tana jiba ta ga abinci ne ta fashe kwano <laughs> ta fashe abinci ya fashe kwano ya fashe gaba ɗaya irin kishi don me za ka sake kishi a tari babu babu babu abinci ɗaki da annabi ya hito sai ta ji tsoro yanzu abinci ya kwasa mutum zai aiki sai da na sanin da ta kama sai ta ya aisha tu ta'amun bi ta'amin wa ina'in bi ina'in ya shi abincin mutane sai ke biya shi kwanon mutane ma sai ke biya shi annabi sai sai ina kwashi yana cewa garat muku.' uwarku ta yi kishi ce ko ba ko annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu zaka ta rubuto kishiyar ta ba ta kama mata aiki wannan fatawa ta kai mamijin su shi ne an wa Allah ya kula mai ya eh malamai sun fatawa yana halatta mai asma ya amfani da inhaler ba ta kare azumi bin ba da ya fatawa da hakan lajinar da'ima ta yi fatawa da haka wallahu ta'ala alam <laughs> ban sani ba wallahu alam <laughs> wani wanzami ke min labari ya ce wani yana zane na wasu kawai wani gaya ya zo ya ce bai Allah ya bai sauko shi sauko yana so ya cike shi kuma wani gaya yana can sanko ya kafe ya kawai yana gaje ya burge shi wallahi alam ba sani ba ko yana halatta ya sha ya fito ba sani ba kuma akwai shi rubuce akwai hukuncin akwai littafin da aka rubuta yana da wannan hukuncin namanci hukuncin na taba karanta shi namanci da aka ba zai yi ba da fita ba wallahi alam. Shari'atu sha'ar ake ce mai. 我那个朋友今年也买了，是吧？六十万，才两万。 ka samu isilul muslim zai gaya maka su duka suna da yawa yanzu ta jero maka askarin da ake nasa ba da masa suna da yawa kwarai da gaske amma da ka koma a isilul muslim insha Allah ka same su duka akwai istiqsaidul istighfar ana yi so daya akwai kul huwallahu uku falaki uku nasi uku akwai a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq akwai allahumma inni asbatu ushiduka so hudu wanda yake akwai sabanin malamai game da ingancin shi akwai ah, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu ah, subhanaka ah, a ah, wanda kace so hudu ake ci so hudu ake wani ba shi ba shi so hudu ake a ah, wanda nace maka kace so hudu ake ci so kuma kala talata maratin man kala arba kalimatin talata maratin subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa rida nafsi wa dinaka tashi wannan azkar suna da yan kuma cikin muslim zaka samu duka insha Allah da irin ya kamata a ce mutum yana wayannan ambaton Allah kowanne iri subhanallahi wa wala ilaha illallah wannan tambaye su ga har kuma yan gida aje mana su sai gobe subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum